ولا عدوان إلا على الظالمين وأسلي وأسلم على خاتم الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي السلام عليكم wa rahmatullahi wa barakatuhu sha shida ga watan ramadan shekara ta dubu daya da dari hudu da arba'in da biyu hijiriya wanda ya dace da ashirin da takwas ga watan afrilu shekara ta dubu biyu da ashirin da daya miladiya muna darasi na goma sha biyar a cikin tafsirin muna alkur'ani mai girma a wannan sura mai albarka suratul hajji wanda yau da take muku Allah za mu tashi akan aya ta hamsin da bakwai daidai yadda Allah ta wa ta'ala yake magana hamsin da takwas kai ko yadda Allah yake magana hukuncin wanda suka yi hijira saboda Allah suka bar gidajensu suka koma wasu garuruka saboda addinin Allah kawai mai Allah ce أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والذين ce waɗanda suka yi hijira fi sabilillah saboda Allah abinda ake nufi da hijira ka tashi daga nan gurin ka koma can ka bar nan gurin saboda an hana ka ka yi bauta Allah kamar yadda ya kamata ko kuma ana yin saban Allah ana bautar wani Allah ana ainihin wato ciyar da kafirci gaba a dankwafe musulunci an hana ka sakat baka iya addininka sai ka yi hijira kuma har yau hau gobe akwai hijira to wanda suka bar garurukansu fara ko autanahum wa ashairahum suka bar su suka bar su fi ta'atillahi wa talabi ridha wajen neman yardar Allah da yi wa Allah din da'a sannan kuma a hanya sun makucilu aka kashe su an matu ko suka mutu wahun kazalika suna kan wannan yanayin hijira a kira'ar ibn amir sun makucilu a maimakon sun makucilu Allah ya ce na yarzuqan nahumullahu kan hasana lalle Allah tabaaraka wa ta'ala cikin taimakonsa zai azurta su arziki wato mai kyau shine rizqan hasana la yarzuqan nahumullahu rizqan hasana menene arzikul hasan arzikin da baya yankewa kwata-kwata shine wato arzikul layin kafi yanqati'u abadan arzikin da baya yankewa har abata shine mai shine arzikin gidan aljanna to Allah ya yi alkawari zai ba su gidan aljanna waɗannan bayan Allah wa inna Allah lahu khairur raziqin lalle Allah shine mafi alkhairi masu azurtawa um idan kun lura a nan allah maɗaukin sarki ya yi albishir ne da duk wanda suka yi haƙuri suka bi shi suka bar abin da suke so suka fifita yardar allah gidajensu da iyalinsu da dukiyarsu da abin da suka mallaka saboda allah suka bar su suka fifita neman yardar allah ɗin ta'ala suka mutu a haka ko aka kashe su to za su samu arziki shine gidan aljanna da wannan arziki Allah da kansa ce arzikin aljanna arziki ne mai kyau bawa ya dace in Allah ya taimake shi ya aiki a duniya ya samu gidan aljanna ya dace da rayuwar duniya kenan bawa yayi hasara yayin da ya kare rayuwarsa ya mutu ya shiga wutar jahannama Allah kiyaye Allah shine fi kowa daman azurta wani duk wanda kaga ya samu wadata Allah ne azurta shi lahuwa khairur rafitin ne mai azurtawa shine mafi alkhairin duk masu bayarwa Allah ya ce bal ahya'un inda rabin yurzaqun har waɗanda suka mutu ma Allah yana yi musu arziki suna cikin kabarinsu ma Allah yana musu arziki to bayan nan sai Allah ya sake cewa mai kuma Allah kuma ya daɗa cewa cikin falala da baiwa da zai waɗannan bayi nasa zai shigar da su mashiga la yudkhilannahum mudkhalan yardawnahu mashigar da za su yarda da shi saboda me za su yarda da wannan mashiga mashigar gidan aljanna kenan li'anna lahum fihi ma tashtahi al-anfusu wata talazzu al-a'yun a ciki aljanna suna da abin da rai yake sha'awa kuma ido yake so ya gani فإما إن كان من المقربين فروح وريحان وجنة نعيم الذي سيأتشم الجنة نعيم وإن الله لعليم حليم للي الله تبارك وتعالى مثمين بنياتهم دنيوين ولنباي حليم كما الله من جورياني أي تساقى مسيح قولي شين معنى حليم يتهقلي يتكودك كمربع أساقى مسيح amma sai ya zo kamun mutum kuma in ya damke shi inna rabb da rabbika la shadid lalle kamun ubangijin ka mai tsanani ne to sai Allah ya ce kuma mi zalika wa man 'aqa zalika wa man aqaba ai zalika allazi qasasna alaikum al'amru wato zalika allazi qasasna alaikum al'amarin shine wanda muka kissanta muku muka ba ku labari wa man aqaba bimithli ma uqiba bih duk wanda aka yi masa wato sakayya da irin a aka aka yi masa ramuwa da irin abinda wato irin abin da yayi kamar misalin aka sakanka wa azzalimi da irin zalincin da yayi shine wa man aqaba bi mithli ma uqiba bi wanda aka yi masa sakayya da irin barnar da yayi irin zalincin da yayi kamar misalin a qatalal mushrikina kama qataluhu ya yaki mushrikai kamar yanda suka yake shi juziya zalimu bi mithli ma zalama an yi sakayya wa zalimi da misalin zalincin da yi irin abin da kai aka yi maka sun mabugiya alaihi a wajen sakayyan wajen ramuwa sai aka zalunce shi shine bugiya alaihi abin da ake nufi zulima bi ikhrajihi min manzilihi aka zalunce shi aka fidda shi daga gidansa abin ake nufi irin abinda da mushirkai suke yi na zaluntar musulmi su kakkashe su su fidda su daga gidajensu kamar misalin zaman da suka yi a makka suka yi tabin musulmi suna kashewa albaghiyu ne har suka sa musulmi a dolin dole saboda bala'in matsi a makka suka sa musulmi suka yi tabbarin gidajensu kaga a alayhi kenan bayan an kashe su kuma aka kore su daga gidajensu asalin wannan ayar ta sauka ne akan wasu mutane mushirkai waɗanda suka jiska tarar da wasu musulmai duka-duka kwana biyu ne ya saura watan muharram ya ƙare kun san watan muharram mutane mai alfarma ba a yaƙi a ciki sai mushirkai suka shirya suka kai farmaki wa musulmi a watan muharram saura kwana biyu musulmi saboda alkawari da suke da shi na ubangiji ba a faɗa wannan wata suka ce a'a ai wannan watan muharram ne bai kamata ku zo ku kawo mana farmaki a wannan lokaci ba ku iyane mu suka ce da Allah ku kame kar ku taba mu ku yi haƙuri saboda wannan ashaharul haram ne wata ne mai alfarma ashe mushirkan nan da niyya suka zo saboda sun san mushirkai ai sun san musulmi ba za su yi yaƙi a wannan watan ba sun ajiye makamansu sun saki jiki suna gida suka faki wato sake wasu don haka mashirkan nan suka iya da suka yi ta kashe musulmi suka kai musu farmaki Allah tabaraka ta'ala cikin taimakonsa musulmi suka tashi suna kare kawo kansu suka tabbata sai Allah ya taimake su kuma suka yi nasara akan mashirkan duk da su sun ce ba za su yi fada ba don wannan ba watan fada ba ne to ne Allah ya ce zalika wa man aqaba bi misli ma uqiba bihi thumma bughiya alayhi aka zo aka yi sakayya a kansa ya yaƙi mushrikai su ma mushirkan sai suka zo suka yaƙe shi kaga aqaba bi muslima uqiba bi thumma bughi alaihi sai aka yi mai ta'addanci aka wuce gona da iri aka kore shi a gidansa aka ce sai ya fita aka zo ma aka kawo masa yaƙi a lokacin da baya yaƙi to Allah ya ce la na Allah ya yi alkawari sai ya taimake shi sai ku ga taimakon Allah ya tabbata a haka din suna ƙin ba za su yi yaƙi ba suna kare kan sai da suka gama da mashirkan nan to wannan yake nuna musulmi duk inda ya tsaya akan gaskiya bi ya ta'ala ya shafi ransa da nonansa shine zai samu nasara ko mun nisan tafiya kuwa bi Allah Aliƙabu iqab al-awwal hukuma ta farko bi ma'anar jaza ne kamar yadda malamai suke faɗa sa sakayya ne inna allaha la'afuwun ghafur lalle Allah mai afuwa ne kuma mai gafara ne afa an masawi'il mu'minin Allah ya yi afuwa dangane da munanan ayyukan mu'minai wa ghafara lahum dhunubahum kuma ya gafarta musu zunubansu dama ko mutum mu'mini ne ai zai iya laifi ko mu'mini ne zai isa ba Allah ya shi yasa aka shar'anta mana fari a yau dole ne mutum musulmi mumini zai saba Allah ba wanda aka ce ba ya saba Allah ba wanda ba ya kuskure kullu bani adam khata wa khairul khata'in at-tawwabun duk dan adam da ka sani mai kuskure ne mafi alkhairi a cikin shine wanda in yake tuba manzo Allah ce ya ayyuhan nas ya ku mutane istaghfirullah wa tubu ilai ku ne ku istighfari ku tuba zuwa ga Allah fa inni atubu fil yawmi 100 marra annabi yace kowace rana sai na yi istighfari sau 100 kullun duniya ya ilahi Allah ka yafe mana ya Allah annabi Muhammad kansa a kullum babu rana ta banza kullun ne ya ci lai sau nawa sau ɗari to ni da kaifa ya kamata a ce muna ninkawa muna ninkawa muna ninkawa don muna da buƙatar tuba muna da buƙatar komawa ga Allah tabaaraka ta'ala to Allah tabaraka wa ta'ala yayi albishir wa mu'minai cewa zai taimake su kuma da ƙarshe ya ce mai afuwa ne mai gafara ne wanda ya ce a cikin hadisi a wata riwaya ya yi hannas ya ku mutane istagfirullah wa tubu ilai ku nemi istagfari ku tuba zuwa ga Allah kabla an tabbuwa shamsu min maghribiha kafin rana ta fada wato daga ta fada daga wato ta fito kai daga mafadarta kaga rana tana fitowa ne ta gabar to daren da kaga rana ta fito ta yamma to shikenan ta toshe kofar tuba ne kirif daga nan duk abin da mutum ya yi tuba Allah bai karba ba kuma a daga wannan lokacin ko kafiri ne ya musulunci Allah bai karba musulunci musuluncinsa ba ai da mun kafiri ya musulunci ai tuba ne duk wanda yake yana kafirci sai da musulmi ai ya tuba ne baka ji ana cewa ai wani ya tuba mana ya daina arnanci ya dawo yana musulunci kenan to ku tuba ku daina arnanci ku zo ku kama musulunci kafin rana ta fito ta yamma in dai rana ta fara fitowa ta yamma to an toshe kofar tuba duk yadda mutum zai kuma in yi tuba Allah zai karba ba sai mai Allah ya ce kuma ذلك بأن الله يولد الليل في النهار ويولد النهار zalika ana nufin zalika nasr wancan taimako da kuka samu da Allah ya ce zai taimake ku yayi alƙawari wallahi zai taimaka muku bi anna Allah dan a nuna muku Allah mai iko ne alqadiru ala ma yasha'u mai iko ne akan abin da yaso fa min qudratihi yana daga cikin ikon Allah annahu Yuli, layla fil nahari yana shigar da dare cikin rana na'am dare ya shigar da shi cikin rana wa yulijin na harafin layl kuma yakan shigar da rana cikin dare wa anna Allah sami'un basir lalle Allah mai ji ne basirun kuma mai gani kamar ya shigar da rana cikin dare wani lokacin za ku ga rana ta fi dare tsawo haka ne an shigar da rana a cikin dare kenan an ɗebi kasan dare an shigo da shi cikin rana in ba Allah ba wa ya isa yi wannan ba. akwai wani bature da yake da wani science ko wani technology da ya isa yi wannan wani lokacin kuma za ku ga dare ya fara na tsawo ka yi ta bacci har ka gaji ba a ya salatu ba ka yi ka cuta, ka juya ka yi da abin da za ka yi wannan ya shigar da dare cikin rana ke daren ya fi tsawo akwai inda ma ake complete shigar ma yanzu akwai kasashen da a duniya sukan ɗauki wani lokaci gaba ɗaya dare ne su ta dare su ta dare ko kuma su ta rana ko kuma ka ga ranar tana da bala'in tsawo daren nan kaɗan ko ranar daren yana da bala'in tsawo ranar kaɗan da sauransu su kawai harkokin suke kawai su suna amfani ne da tayar awas kawai ba ruwansu da duhu kowa suke kowa da sauransu kawai suna amfani da lokutansu shi ne malamai suke cewa yaya wanda Allah ya jarabe shi da azumi a irin wannan ƙasar ya zama a ce yini ɗaya yana ɗaukan awa ashirin da wani abu watakila haka za ka yi azumin na haka Allah rubuta ma haidai ka hijira ka koma wata ƙasa da take da ɗan sauƙin sha'ani kamar Najeriya sai ka dawo ka sha rana bana Allah ya mana yi kyau wa Allah lalle Allah sami'un basir mai ji ne ko mai gani wannan aya ta tabbatar mana da sifa daga cikin sifofin Allah cewa Allah mai ji ne komai Allah yana ji komai basirin kuma mai gani ne komai Allah yana gani komai ba abin da ya wuce ganin Allah saboda komai a ƙarƙashinsa yake kuma komai ɗin shi ya halice shi kuma babu wani motsi la takfa alaihi khafiya babu wani abu mai ɓuya da yake ɓuya ga Allah duk abin da za a iya ɓoye shi baya ɓuya ga Allah ni ne da kai muke da iyaka akan jin mu muke da iyaka akan ganin mu muke da iyaka akan motsinmu da numfashinmu amma Allah a'a shi komai nasa gaba ɗaya ne tabaraka wa ta'ala billahi huma malikul mulk tu'til mulka man tasha wa tanzi'ul mulka mimman tasha wa tu'izzu man tasha wa tuzillu man tasha bi yadikal khair innaka ala kulli shay'in qadir tuliju'l layla fil nahari wa tuliju'n nahara fil layl wa tukhrijul hayya minal mayyiti wa tukhrijul mayyita minal hayy وترزق من تشاء بغير يساب kamar yadda Allah yake fitar da rayayye a cikin matacce matacce a cikin rayayye ya shigar da dare cikin rana rana cikin dare ya fitar da matacce a rayayye rayayye a cikin matacce duka yana iya yi yanzu ƙasa a mace take yanzu ƙasa a mace take amma nan gaba kaɗan Allah zai fitar da rayayye a cikin matacce yana sakin ruwa yana dukan ƙasar sai ya fitar da rayayye a cikinta haka Allah yake yi Allah yakan iya fitar da mutum musulmi amma a ƙarƙashinsa sai fitar da sa kafiri kaga ya fitar da matacce a cikin rayayye ai kafiri matacce ne ai alkafiru mayyitun walau kana hayyan haka kuma yana fitar da rayayye a cikin matacce ko matacce a cikin rayayye rayayye a cikin matacce a samu kafiri sai kuma ɗansa ya zama musulmi kaga wannan duk aiki ne na ubangiji tabaraka wa ta'ala da yake nuna isan mulkin sa na'am malam ذلك بأن الله هو الحق وأن sake cewa zalika ya ta maimaitawa bi anna Allah huwa al lalle Allah din nan dai shine gaskiya ya ubangiji mun yarda kai ne gaskiya wa annahu wa anna ma yad'una min dunihi kuma duk abin da suke kira a kira'ar mutanen Basra da Hamza da Kisa'i da Hafs sun karanta kamar da Allah ma ya karanta wa anna ma yad'una sauran al sun karanta wa anna ma tad'una abinda ake nufi al-mushrikai mushrikai kenan abinda kuke kira ba Allah ba huwal Babilu ai batacce ne duk abinda ba Allah ba batacce ne wa anna Allah huwal aliyyu lalle Allah shine al-ali madaukaki ala kulli shay'in Allah ya fi kowa tsawo Allah ya fi kowa tudu Allah yana sama da kowa al-kabiru shine mai girma alladhi kullu shay'in dunahu wanda duk wani da ka sani to a kasan Allah yake ba abin da ya kai Allah girma dole ne musulmi su imani da wannan su yadda da girman ubangijin su su san cewa ya fi kowa ba wani mai mulki ko mai sarauta ko wani mai matsayi da ya kai Allah bai isa ba alam tara haka dai inna Allah latif wannan ayat tana da alaka tana da kama da ayat da ta gabata alam baka gani ba Anallahu anzala minas sama'i ma'an ya saukar da ruwa daga sama ana nufin ruwan sama baka gani Allah in ya saukar da ruwa daga sama fa tusbihu al-ardu mukhdarra sai kaga kasa ta yi kore shar bin nabati da tsiro yanzu kasa a bushe take karkaf in ka duba daji za ga shi a bushe amma ana fara ruwa na ɗaya na biyu na uku za ka ga kasa ta fara yin kore shine ne alamtar annallaha anzala minas sama'i ma'an wannan fa aikin Allah ne shi yake saukar da ruwa daga sama fa tusbihu mukdarra ardu sai ƙasa ta wayi gari ta yi kore sharbin nabati kai inna allaha latifun khabir lalle Allah mai tausasawa ne ga bayinsa ta yadda yake azurta su da ruwan sama sannan kuma ya musu arziki ya fitar musu da tsiro su shuka gero ya fito su shuka dawa ta fito su kai gyada su shuka ta fito a yi wake na soya a yi waken gargajiya a shuka duk abin da za a shuka kuma a yi tawakali a yi tagumi a jira Allah ya kawo ruwa lalle Allah latifun khabir mai tausasawa ne ga bayansa ta hanyar ba su wannan arziki khabirun kuma mai ba da labari ne bi ma fi qulubil ibad da abin da ke cikin zukatan bayi fitar da tsiro din nan daga cikin ƙasa aikin Allah ne shi ya ga dama yake yi in aka ba wa ƙasa ruwa ta jika ko ba ruwan sama aka yi ba inda aka yi ta fesa mata ruwa sai tana tsoro. amma da za ku zo da kayan gwaji ku duba ƙasan nan tas ba za ku ga irin nan ba irin tafasa irin ciyawa irin harkiya irin wane ne yanzu ba ƙasa bushe take ba da za ku sa ido ku dudduba ku dudduba kafin a saukar da ruwa ruwan sama ba za ku ga irin ba amma Allah ya fi ku gani shi kam yana ganin irin da aka da ruwa ya daki kasar sai ta kumbura sai 'ya'yan cikinta na tsiro su kumbura su ma jiran suke yi rahamar Allah ta ruwan sama suke jira sai su sha sai su fito shine lafiyarsu su ma kuma suna ta tsammanin ruwa idan ruwan saman bai zo ba ita kanta ciyawar bushewa take yi takura take yi amma in yana zuwa sai ka tana haɓaka tana haɓaka tana girma hatta kai lokacin da Allah ya kaddara mata na watannin da za ta wata ciyawar gaba ɗaya a duniya wata ɗaya take akwai ciyawar da kwata-kwata ba ta wuce sati ɗaya sati biyu akwai wanda kuma tana yin wata uku akwai wanda tana farawa da amfanin gona kuma tana ƙarewa da amfanin gona yanzu irin ciyawa harƙiya ɗin nan da ake cewa farkon noma za ku ga tana fitowa in an fara ruwa ruwa ɗan fara ƙarfi tana fitowa tana girma tana girma tana girma kuna nome ta tana daɗa tsorowa kuna akwai lokacin da damanar tana nan in kun nome ta ba za ta daɗa ba saboda lokacin ta riga ya ƙure in ba ku gane ba akwai lokacin da idan kun batta ita kanta za ku ta yi ja ta fidda kai ta yi ja ta fara naɗewa kawai saboda mai lokacin ta ya ƙare to kai ma ɗan adam haka kake duk lafiyarka in lokacin ka ya ƙare sai ka mutu karka dauka karka dauka an yaudare ka kana lafiya a ai mu ba ma zuwa asibiti ni alhamdulillah ban da wani ciwo a jikina ni kaza kaza kana ta burin kana ta kai zaka dade billahi alazimu sai mai hawan jini da mai ciwon suga da mai ciwon zuciya billahi alazimu ya fi ka dadewa a duniya kai da kake ganin baka da ko malaria nawa Allah ya kashe irin ka nawa aka zubar da su a hadarin mota nawa haka kawai daga mura ta kama shi wasa wasa ya saki jiki yana ga aishi lafiya laushi bai taba ciwo ba ma sai ga ya tafi so lokaci ne kowa kuma Allah da hikimarsa da irin lokacin da kayyade masa to bawa na farai shine kullum baya yarda ya saki jiki ya ji cewa wai shi zai dade a'a wallahi kun sani a garin nan wallahi kun sani akwai mutanen da wallahi ba mu tsammanta musu mutuwa suna cikin ganiyar su suna tsakiyar rayuwarsu amma kurin Allah ya ɗauke su aka yi kuka aka zubar da hawaye aka tara mutane a garin nan aka yi ta jimami aka zo aka kwankwasa hadari wane ya mutu wane ya mutu a ce yanzu wane ya mutu ce wallahi wane ya mutu yaya za ka yi ya riga ya mutu haka kuka jera su kuka yi musu sallah kuka kai su ko binne su suna ina sun tafi kuma ba mamaki wanda ya mutu na ya fi ka lafiya kai ba mamaki akwai wani ciwo a jikinka ba amma shi ko taras yake babu abin da ya dame shi amma Allah ya kaddara lokacinsa ya tafi shi yasa duk wanda yake ganin Allah ya bashi lafiya yake yaudara kansa cewa wai yana ganin zai dade a duniya to irin wannan an fi musu ba zata kawai musulmi ka zauna cikin shiri kawai wani zai zauna yayi yayi yayi ya mutu bai mutu ba lokaci yayi jiya na muka je da wani dattijo abokin mahaifina a nan bayan maternity tela wane ne sunan shi tela babaji dattijon nan na san shi tun muna yara muna gara taya a garin nan mun sha zuwa mu tsaya a gurinsa muna jiran ɗinkin mu amma da naji bai gane ni ba muna gaisa da shi yana kuka na ce masa aini wane ne dan wane ne ya ce wane na ce eh yanzu kai ɗansa ne ya ce eh sai fashe da kuka ya ce ka gani nan ina jiranta ne ko yau ko gobe ko yanzu ya gama komai ya gama mutuwar kunin yake jira ƙarfi ya ƙare to suna nan akwai mai shekara ɗari da shida a garin nan a nan nan kusa da mu ɗari da shida taras ya ce gani nan na ta tukawa daga nan zai taka ya je jaura tukun daga nan zai taka ya daidai inda zai ji. kuma da hawan jini a jikinsa kuma bai mutu ba kai watakila kana da shekara talatin ko arba'in hawan jini kama ka ka ɗauka ai za ka mutu yau ko gobe to ga wani yana da shekara ɗari da wani abu ga hawan jinin yana shan maganin har yanzu zai bai mutu ba don ka gane cewa ita mutuwa lokacinta ne in ya zo kawai haka wasu Allah yake ara musu lokaci wasu kuma ba sa daɗewa wani bai ma san ya duniyar take ba yana tasowa yana ganiyarsa sai a ɗauke shi tafi wani kuma ya zauna ya ci duniyar yanzu tsohon nan yake ta gaya mana ba inda bai je ba a ƙasar nan ya ce da zai je yosari a kano ya ci ko a kori kura da ya zo bakin kasuwan nan za a zo a sauka 'yan kasuwa a ɗauka ana rubutawa ya ce yanzu gashi sai dai mu je ana yi lokaci kiyar shi sa mutum ya yi ƙoƙari ya shuka alheri a rayuwarsa wani yanzu wannan shekarun yana cikin kabari Allah kaɗai ya san me yake tararwa a cikin kabarin nan to gwanda wannan ma yana raye yana numfashi yana salatin annabi yana zuwa masallaci ya tsalla ya karanta alkur'ani akan dan fito da shi kofar gida ya ta ganin mutane suna wucewa su je su dawo ya samu relief to yaya in a kabari kake a kwancewa zai fito da kai ka ajiye ka akan kujera ba zai maka ba wanda zai maka ka san da wa za ka yi hira da aikinka da sallolinka da karatun ƙur'aninka da sadakarka da kyautatawanka da mu'amalarka da sada zumuncinka da alherinka su ne abokanan hiranka a cikin kabarinka idan ka yi kyakkyawan aiki to za ga abokanan hira na ƙwarai. idan kuma ka aikin banza to ku lallai waɗannan aikin banzan nan da ka yi suna nan an ajiye maka kayanka za su rinka zuwa maka a cikin kabarinka suna firgita ka suna tsorata ka suna sa ka ihu amma ba yadda za ka yi dole ka zauna tare da su saboda kai ka tanadi kayanka ya Allah ka ba mu kyakkyawan cikawa alam tara anna Allah anzala sama'i ma'an fatusbihu al-ardu mukhdarra inna Allah latifun khabir lalle Allah mai tausasawa ne khabir wata aya Allah ce ya bunayya innaha in takum mithqala habatin min khardalin fatakun fi sakhratin aw fi samawati aw fil ardi ya'ti biha Allah inna Allah latifun khabir mun karancin abu da ka sani mun yaya idan bawa ya aikata shi sai Allah ya zo masa da shi ran tashin kiyama a hadisi aka ce mutum da ya tashi ya miƙe da kansa zai rike littafinsa akwai wani babban littafi ta ranar da ka balaga malam mala'iku suke rubutu a cikin kararar kararar wada rubutu komai suke rubutawa wa inna alaikum lahafizina kiraman katibina ya'lamuna ma taf'aluna za ka ɗauka ka karanta Allah zai ce da kai ikra kitabaka kafa bi nafsika al-yawma alayka hasiba man ihtada fa inna ma yahtadi li nafsihi wa man dalla fa inna ma yadhillu alayha ولا تزر وازرة وزر أخرى وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا كيدا كان كذا شكرا لتافنك lokacin ko baka iya larabci za ka iya dan da larabci suka rubuta tas za ka karanta na je kaza na aikata kaza na je kaza na aikata kaza na yi kaza ban yi kaza ba komai da ka sani shi sa Allah ce kiyama yau mutu da sara'ir ranar tona asiri duk abin da suke a koyi ne sai an bankaɗo su shine sara'ir Allah ce karanta yau kai da kanka za ka yi wa kanka hisabi ka fadi nafsika yau alaika hasiba wanda ya shiryu in ji Allah a duniya ya yi aikin kwarai ya aikata mai kyau ya shiryu ne dan kansa karka ɗauka an ce ma an yi ma wa'azi ka gyaru kana ganin kayawa wani ne wallahi ba wanda kai wa dan kanka kai manitta da fa inna ma yahtadi li nafsihi wa man dalla wanda ya mata fa inna ma yadhillu alaiha shi ma ya bata dankansa. kansa kuma ba wanda yake ɗaukar nauyin wani ba wanda yake daukar laifin wani wallahi uba ba zai dauki laifin da ba da zai dauki laifin uba ba ba wanda zai yi da kowa dan uwansa kowa sai yake dauka kowa sai yake biyawa da kansa a kiyama wala taziru wajratun wizra ukhra Allah yake kuma mun kafa hujja ba ma yi wa mutane azaba sai mun aiko musu da manzanni an yi muku wa'azi tunda Allah ya duniya turo manzanni suke ta wa'azi annabawa da manzanni sun rasu kuma ya tayar da malamai al'ulama warasatul anbiya malamai magadan annabawa masana Allah suka yi ta wa'azi suka yi ta karantar da ku irin abinda annabawa suke yi shi suke na karantarwa shi yasa malamai suke cewa duk mutumin da ya ci mutuncin malamai a irin wannan zamani a irin wannan lokaci ko ya zage su ko ya wulakanta su ko ya tozarta su to da Allah ya turo annabawa ma a wannan lokacin to da wannan mutumin yana cikin masu cin mutuncin annabawa saboda su annabawa su sun zo malamai sun zauna ne kujerar annabawa saboda ba annabawa ne malamai suke wayewa amma da da annabawa da manzanni su za su yi ta yi to duk wanda ya keta alfarmar ilimi da ilmantarwa da addini da da'awa da masu da'awa to da annabawa ma suna nan aikin da zai yi daman kenan tsinanne ne mutumin banza ne kaga sai ka san inda ka yanka wa kanka tikiti ko Allah kai mana afuwa to sai Allah ya ce mai malam له ما في السماوات وما في الأرض هكا وإن الله لهو الغني na Allah ne abin da ke cikin sammai duka na Allah ne abin da ke cikin sai duka abidan wa mulka bayi da kuma halkar mulki gaba ɗaya komi da ka sani a cikin sama komai na Allah ne komai ba wani wanda zai mallaki wata ƙasa ko wani guri ya ce na sani na Allah ne in ma ka mallaka ka mallaka ne akan mulkin Allah kuma dukkan ku a matsayin mai a matsayin bayi kuke gaba daya wajen Allah duk abin da ka gani ko yana sallah ko baya sallah ko yana azumi ko baya azumi ko ya yarda da Allah ko bai yarda da Allah ba sunansa bawa suna Allah ne shine mai mulki mai mallaka duk wani wanda yake mallakan wani abu wallahi saura ne bai isa ba to da kai din da abin da ka mallakan din na rabbul izzati ne to ba sai mu gani ba wa inna Allah la huwa al-ghaniyyul hamid lalle Allah al mawadaci ne an ibadihi ya wadata gabanin bayansa abinda ake nufi Allah baya buƙatar kuɗin ku Allah baya buƙatar ruwan shan ku Allah baya buƙatar abincin ku Allah baya buƙatar mulkin ku Allah baya buƙatar sarautar ku ma'ana ba wanda ya isa yi wa Allah wani abu Allah bai buƙatar wani taimakon ka shine al inna Allaha lalle Allah tabaraka wa ta'ala lahuwal ghaniyyu lalle mawadaci ne ba ruwansa alhamidu kuma abun yabo ne ya Allah abun godewa ne fi af'alihi a cikin ayyukansa ya cancanta a yabe shi a cikin halittar da yi ya cancanta a yabe shi a cikin arzuta mu da yi ya cancanta a yabe shi a cikin wato lafiya da ya bamu kwanciyar hankali da ya bamu rayuwa da ya bamu ilimi da ya bamu wayewa da ya bamu wane ne da ya bamu alhamidu ne Allah ya kamata a zama ana yi wa Allah godiya akan abubuwan da ya na kyautatawa tabaraka wa ta'ala alam tara alam tara والفلك تجري في البحر بأمره ويمسك السماء السماء أن تقع على الأرض إلا بإذنه إن الله بالناس لرؤوف رحيم ألم ترى أن الله سخر لكم ما في السماء ما في الأرض Allah ya ce zuba gani ba Allah ya hore muku abin da ke cikin ya hore muku ƙasa ku yi gini ya hore muku ƙasa ku yi tono ya hore muku ƙasa ku toni rijiya ya hore muku ƙasa tamshu fi manakibiha wa kulu min rizqihi wa ilayhi nushur kuna tafiya a bayan ƙasa kuna cin arzikin ƙasa yanzu wani arzikinsa a rayuwarsa gaba ɗaya akan ƙasa ne ya hore muku ƙasa kuka samu dabbobi kuka zuba su kuka yi kiwo ya hore muku ƙasa kuka yi noman rani kuka yi noman damana wani gaba ɗaya arzikinsa rayuwarsa komai da komai kai kowa ma da ka sani arzikinsa a bayan ƙasa yake yanzu ga Allah ya hore mu kuma? a dawo kan ruwa shi kansa ruwan akan ƙasa yake duk zurfin ruwa ƙarshen sa me yake ƙasa ne so komai da ka sani ala satil ard yake a bayan ƙasa a tudun ƙasa yake a kan ƙasa yake ga jirage Allah ya hore muku ai wa sakhkhara lakumul fulk in an ce alfulk irin tafka tafkan jiragen ruwan nan na'am ba mamaki a samu jirgin ruwa guda ɗaya tsawonsa ya fi garin na tsawo farai kuwa ba mamaki a samu jirgin ruwan da a yanzu a duniya zai ɗauki kayan da duk motocin garin na ba za ba gari ne guda kuma akan ruwa yake lodi kurin watanni ake ana masa lodi sauke kayansa watanni ne ake yi alfulk ne guda ɗaya zai hau ruwa mai bala'in zurfi da Allah ne barwa kan sani mutum ɗaya ya tuka shi ya yi ta zura gudu gudun da bai gaza na jirgin sama ba ruwa ba signboard a ruwa haka ne amma jirgi zai zai hau ruwa ya ta tafiya akwai inda zai watanni yana tafiya a cikin ruwa kawai ba kwana yaya ake yi Allah ne ba wa ɗan adam basira akan wannan ruwan na'ura za ta rinka nuna wa wannan jirgin cewa gari ka za ka ji to kai haka kai haka kai kwana kai can idan wurin yana da zurfi yana da haɗari, yana da wani abu kuma bature ya sani na'urar kwamfuta za ta nuna wa wannan jirgin karya ba wurin akwai igiyar ruwan da idan ta taho billahi azimu sai dai jirgin ya kauce mata saboda tabbas sai ta hamɓarar da shi alkawari ne komai da komai a ciki a zuba motoci a zuba jirage a zuba kaya a zuba karafuna a zuba da yawa kayayyakin da muke amfani da shi kuke gani kayayyakin masarufi kayayyakin sawa karafuna motoci duk yawanci a kan ruwa suke zuwa inda inda babu jirgin ruwa da zai ɗauko su to da ban samu motoci ba galiban kayan da muke amfani da su ba daga sama ake kawo su ba kayan da ake kasu a ruwa sun fi yawa walfulka tajri fil bahri bi amrihi waɗannan tafka tafkan jiragen ruwa suna gudu shine tajiri suna gudu suna tafiya akan ruwa da umarnin Allah ne fa in Allah ya ga dama sai nitsar da su nawa ne jiragen da suke nitsewa wallahi suna nitsewa ana samun mistake a samu kuskure duk abin da ke ciki halaka gaba daya a zo a yi ta rescue sai kaɗan za a yi kuma ƙarfen dole a bashi a ciki to da umarnin Allah ne Allah ne ga dama ya bar ruwan ya yadda jirgin yake tafiya a kansa tajrifil bahari bi amrihi suna gudana a kan ruwa da umarninsa dabbobi da kuke hawa ka duba jaki duba ka gwada ɗaukar jakin gidanka wata randan Allah ka yi ruku'i a ƙasan jakinka ka yunkula ka zai ɗagu. ƙarfinsa ya fi naka amma Allah ya hore maka sai ka haushi nama ne da ƙashi kake hawa ka dake shi ya zura gudu ya tafi da kai ba jaki ba wannan mai rai ne sai aka baka kuma ƙarfe shi ma ka tafi ya hore muku sama kuma duba jirgin sama jirgin sama ikon Allah jirgin sama ikon Allah yanzu ka jefa dutse ya yi sama sai ya sauko amma ka duba jirgin sama girman shi wani jirgin fa in ya tsaya fa a garin nan fa kaɗan za a rage babba ne da 'yan tayoyi ƙanana a ƙasarsa farfelar ta sama baka ganin ta amma wallahi haka malam za a saki injin nan yana tashi yana murɗawa yana murɗawa wasu farfelu ne kawai za su rinka murdawa suna murdawa suna zukar iska suna zukar iska suna zukar iska Allah ya ba wa dan adam basira ya danna wani abu kawai sai ya tashi sai ya tashi sai ya sama ga kaya ga dan adam ga wane ne ya ga sama ya ɗebi awanni yana zabga gudu a sama ba signboard ba hanya ba kaza basira ce kurin Allah ya ba wa dan adam jirgin ne yake lulluka kuma ga wasu jiragen suna wucewa ba za su yi karo ba da wani ya taho za a nuna masa zai gani a kwamfuta a gabansa ga wani can ya taho kai koma can duk nisan da kuma jirgi ya yi ana yin magana da shi a ƙasa duk tafiyar da ya akwai wanda suke magana da shi akwai signal har ma ake cewa idan an daina magana da pilot ɗin jirgi an daina ganin su a kwamfuta to an samu matsala jirgi ya ɓata kenan wai wa yake muku wannan Allah Allah ya ce yanzu ba gani ba Allah ya hore muku abin da ke cikin sammai wattai da safa ga tsuntsaye yanzu abin da ke tsuntsun da yake sama wa yake rike da shi tsuntsu fa za ka shi fuffuke ne guda biyu yana nan yana tafiya a ƙasa kamar yadda kake tafiya amma da yake Allah ya hore mai zai iya tashi da yayi faf faf faf faf sai ga ya daga

ai tsuntsun aka kofa ai na Allah aka kofa Allah ya ce an sauwake muku an gore muku duka wannan fa jama'a arziki ne aka yi muku don ku ji daɗi ku bauta wa Allah Allah ya ce a walam yarau ila tayri musakharatin fi jawi sama ma yumsikuhunna illa Allah yanzu kuma ku ga tsuntsaye da Allah ya hore muku suna yawo a farfajiyar sama ba Allah ya ce ba ku tsuntsaye ba ma yusikuhunna illa illallah, ba wanda yake rike tsuntsayen nan in ba Allah ba a ashe Allah ne yake rike su haka shi ma jirgin ba wanda yake rike shi wato sai Allah kaga ai a larabci ma sunan tsuntsu at-tairu ko at-ta'iru sunan jirgi shi ma bature yace jirgin sama sai balarabe sai ce at-ta'ira kaji at-tairu at-ta'iru at-ta'ira at-ta'ira jirgi mai tashi kenan wa yake rike jiragen nan Allah da 747 da Boeing da wane ne da wace ce da menene duk Allah ne yake rike su wani ka ganshi dan karami mutum biyu yake ɗauka ko uku sai shegen gudu wani kuma helicopter ne zabga zabgan filfilo aka bashi papapo papapo papapo fafafo fafafo ya kada kula irin na da kenan an daina wannan yanzu yanzu karami ne za a kawo shi kamar mota nan da za ga ya wulla ya tafi yanzu zai ga ya je amerika ya dawo duka allah ya hore muku ne don ku bauta allah ya kamata musulmi ya fi kowa sanin wannan shi kafiri kwakwalwar a toshe take ya kamata ya tambaya me yasa ubangiji ya hore wannan in kana ga dara ilimin ka ne to kai din waye yi ka waye baka ilimi in allah ya ga dawo masu ya toshe basirar taka ba wa yumsiku sama'a an taka ala al ardh Allah ya ce ya rike sama ya hana ta ta faɗo ƙasa wannan saman jama'a Allah ne ya rike ta tsuntsu Allah ne ya rike shi jirgi ma Allah ne ya rike shi me yasa babu wata fila da ta rike sama kamar yadda jirgi babu wani fila da ya rike shi wa yumsiku sama Allah ya rike sama an taqa'a 'ala al-ard ay likay la tasquta 'ala al-ard dan kada ta faɗo in Allah ya ga dama sai ya sako saman ta rikito malam da zakari duk da ake cewa wai bangon duniya bangon duniya ba wani bango ba kawai iya inda dan adam zai iya zuwa ne kawai shi ne kawai karka ɗauka wani katanga ne aka gina kawai akwai inda ya fi ƙarfin ɗan adam ne shi ne dan adam sai ce bango ƙarshen duk ruwa ne ba wanda ya sai ce ma gabar ina ina ƙarshen ta ba wanda ya sai faɗa sai dai akwai inda na'urar dan adam za ta iya zuwa ko jiragen ku tambaya ko na sama ko na ruwa akwai inda in sun tafi sun tafi sun tafi akwai inda ba sa iya zuwa dole su yi su yi kwana akwai inda ba a iya tsallaka shi ba mu da angle wane ne wane ne akwai inda ba a bi waye san me ba a bi kawai bature ce ce kai nan da bare biyo ba kawai akwai wurin da in jirgin sama ya kuskure a saman in ya ratsa ta wurin to ya gama bata kenan ku tambayi masana geography ku tambayi masana sana ku ku tambayi masana harkar jirgi za su gaya muku duk basirar bature duk abin akwai inda yake under control amma akwai inda in yi kuskure ya shiga to ya gama mutane. dan hakura da shi kawai ya ina yake Allahu alam wai dan a nuna maka kai gajiyayye ne akwai iyakarka kai dan adam Allah ya hana sama kar ta fado da ƙwarewar ubangiji duba saman nan ya rike ta ba ɗaya ba biyu uku hudu biyar shida bakwai a saman bakwai ɗin kuma fita wani irin ruwa na iyaka ba da iyaka a saman ruwan kuma Allah ya shimfiɗa gadon mulkinsa duka waɗannan samman gaba ke ɗaya babu itace ko ɗaya babu ƙarfe ko ɗaya babu fila ko ɗaya tsabar sarauta da adalci da iya mulki irin na rabbul izzati da ƙwarewar halitta haka malam ya yi su wani kan wani wani kan wani kuma ba wata ta taɓa wani kuma ba abin da ya da wani kuma yana rike da su tun da ya yi halittar sammai da ƙasai gaba ɗaya haka ƙasa ma wannan ɗinnan akwai ɗaya akwai ta biyu akwai ta uku ta hudu ta biyar a ƙasan mu ɗinnan har ƙasan bakwai a can ƙasan ƙasa ƙarshe amma babu wata fila kuma duka waɗannan gaba ɗaya a cikin kwanaki guda shida Allah ya yi su kwana shida ya ƙera zaman nan duka da kuma halittun da ke cikinsu gaba ɗaya ya ƙera ƙasan nan duka da halittun da ke cikinsu gaba ɗaya yanzu wannan bai ishe ka yadda akwai Allah kai imani da shi ba illa bi izini sai da izininsa inna Allah bin nasi la ra'ufur rahim lalle Allah ya kasance ga mutane wato mai tausasawa ne rahimun mai tausayi ra'uf tausasawa rahimun tausayi jin kai wallahi da tausayinsa ne muke ci muke sha al'amura sun yi tsada rayuwa ta yi kunci abubuwa sun yi matsayi amma tausayin ubangiji sai ga talauci mutum ya waye gari ya samu abin da zai da tausayin ubangiji ne Allah Ta wa ta'ala duk ana saba masa an kece dokarsa an ki abu abin da ya faɗa amma saboda tausayinsa sai ga ya sauka mana da ruwa mu tafi gona mu yi shuka a zagi Allah a je a shuka a ce alade a je a shuka kuma Allah ya bada amfani amma ya hana a ce yana da ɗa baya so mattakhadha Allahu min waladin wa ma kana ma'ahu min ila a ce yana da ɗa a ce yesu Allah a ce kuma dan Allah amma Allah ya haƙuri yace bai da ɗa babu wani Allah a tare da shi wa ma kana min ma'ahu min ila إذا لذهب كل إله بما خلق ولا على بعضهم على بعض inda akwai wani Allah tare da Allah da an yi jayayya kowa ya ja nasa shi kadai ne amma za a ce wai Yesu uba Yesu Yesu Yesu Allah yaya kuma ya zama uba ya zama abin ba daidai bane babu abin da yake fusata ubangiji irin a ce Isa dan Allah ne dan Allah ya ce shi bai dace riki da ba ko ne kuke da bukatar da ai in kan gara bukatar da mai bukatar da mai rauni ne ai da dan yi taimake ka ne da dan ya ma kaza ne ai to shi Allah yana bukatar taimakon wani qul huwallahu ahad lam yalid wa lam yulad Allah bai haifa ba ko ba haife shi ba ba yi da aboki ma sa'a ma mai da shi wa lam yakul lahu kufuwan ahad la sharika lahu bai da abokin tarayya amma dan adam sai zai ce Allah yana da da ko ya kira wani ya ce shi ma Allah ne ya hada Allah din da shi da wani a'a in an zo kira shi kadai yake kira amma sai ga ana kiransa ana kiran wani ka zo ka ce Allah ya maka Allah ya baka Allah ya baka kuma ka zo ka ce Yesu ya baka Yesu ya baka ko Isa ya baka Isa ya baka a'a ya zaka ce Allah ya baka kuma ka ce wani ya baka ba a yi ɗaya ake roƙon Allah to sai Allah ce وهو الذي أحياكم ثم يميتكم ubangijin nan ne da ake muku bayani shine fa ya raya ku ma'ana an sha'akum wa lam takunu shay'a shi ya samar da ku da babu ku duk nan gudun gaba ɗaya ba zan yi kafara ba nan da shekara ɗari da ta wuce ba kowa da kowa babu amma Allah ya fare mu da ba mu Allah ya haɗa mutum da mutum yaro ya yarinya budurwa ya ce yana son ta a daura musu aure su haɗu shekara ɗaya sai ga sun fidda wani sun zama uku Allah mai hikima daga nan ake ta taruwa ake ta taruwa ake ta taruwa an ku ya samar da ku da babu ku to kuma shi ne zai kashe ku ba kai da Allah ne samar da kai ba Allah ne mai samarwa don akwai wasu wanda sun haɗu din da namijin da matar an yi an yi an yi an ɗebi shekaru kuma an yi aihuwa. Allah ya hana ɗan kina Allah ne mai bayarwa to wannan da ya samar da ku da babu to kuma sun muhimmiti kuma shi zai kashe ku inda za a kawo lokacin da adalinku ya zo ƙarshe in Allah ya sa da idan kwananka ya ƙare numfashinka ya ƙare ruwanka ya ƙare shinkafar da zaka ci ta ƙare gwaibar da zaka ci ta ƙare sutura da zaka sa ya ƙare komai da Allah ya shimfiɗa maka ya ƙare to me zaka yi sai ka tafi lahira Dama komai da iyakansa da Allah ya hore mutum kaga tsumma riga akwai iya adadin kayan da Allah ya hore zaka sa su ka ga numfashi an kirga numfashinka akwai adadin da za ka yi so yana nan a rubuce a wajen Allah da ya ƙare kuma ka ƙare ruwan nan da kake ga ana sha idan mutum adalinsa ya zo za a ce a ah, yau fasatinsa guda ya ki shan ruwa an yi an yi an yi ya ki sha ruwa to adalinsa ne zo ƙarshe iya ruwan da zai sha na rijiya ko famfo ya ƙare lokacin kawai yake jira sai ishi ruwan ta kashe shi ba ku sani ba yana jin kishirwan amma an rufe bakin ya gaɗe sai ka ji an ce a har yanzu haƙorin a riƙe yake sai dai a ta sa masa ruwan abu nan kai ruwan roban ma da ake sawa an Allah ga dama sai ya tsaye da shi ya ki tafiya sai a ce an yi an yi an yi ruwan ya ƙi shiga ya ƙare ne lokacin da ya ƙare to Allah nan da ya raya kuma shi zai kashe ku to bayan ya kashe ku sun mai yuhikum sai ya daɗa raya ku kuma yau yawmal ba'th lisawa dole ya kawo ranar tashin ciyama kenan ya tashe ku a kabari ya ba ku lada masu aikin lada wal iqab yayi uquba ga wanda suka aikata laifi suka yi zunubi daman abu biyu yake ba ruwa zai yi rabon lada da yawa sannan kuma za a azabtar da wasu yana da mala'ikunsa zamaniyawa a cikin wuta suna da makatu jam'in makata su suke fisgo mutane da suna jawo su wuta sanadar uzzabaniya za mu kira zabaniyawa in ji Allah zai zuba mutane a cikin wuta ya musu azaba saboda sun saba masa anan duniya yan wuta za su sha wuta su sha wuta su sha wuta za su kira maliku shine mala'ikan da yake kula da wuta za su ce don Allah ka gaya ubangiji ya kashe mun huta don Allah ya isa ka wana dau ya maliku li yaqdi alaina rabbuk yan wuta za su kira maliku mala'ikan da yake kula da wuta ka gaya ubangijin ka ya kashe mu kawai ya isa ya karar da mu abin ya isa haka ya isa ya kare ya isar da abin ya isa haka li yaqdi alaina rabbuk ya mana hukunci ya isa mun kone qala innakum makithun maliku zai mayar musu amsa kai yan wuta ai ku masu dawwama ne da tabbata a cikin wannan wutar za su yi ta konewa Allah yana canja su yana daɗa zuba musu wani sabon nama da sabon ƙashi da sabon jini da sabon ruwa kullama nadijat juluduhum baddalnahum juludan ghayraha liyadhuqul azab to sai Allah ya ce me wa innal insana innal insana lakafur amma duk da haka dan adam lakafurun wato mai yawan kafircewa ne da butulci ga ni'imomin da ubangiji ya yi masa ya maka komai ya baka lafiya ya baka abinci ya baka abin sha ya baka kaza ya baka kaza amma duk da haka sai ka zamanto butulu mai butulci da saba ubangiji tabaraka wa ta'ala abinda muka faɗa ne daidai Allah ya mana arziki ya bamu lada wanda muka yi da kuskure ko tuntuban harshe ubangiji Allah ya mana afuwa ya fi mana wa subhanaka allahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh